Assalamu alaikum a yau ne uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan mawaƙin da aka sani da auta MG Boy ya ciro da wata sabuwar waƙa mai suna taɓa ni. Wannan waƙan da auta MG Boy ya cire shi ne wanda mutane suke so su saurara kuma ake son ji. domin kai maka saurara sai ka eh, duba description box mu sai ka duba link din don kai maka je ka ji yadda take ba salam a mana subscribe a danna mana kararrawa mun gode sai anjima.